السلام عليكم Yau الله وبركاته يوم العدي 22 قوة الرجب hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da sha takwas wannan shine kasan na sittin da takwas daga cikin jeren giyan kasusuwan karatun littafin ighafatul lahfan min masayidi shaitan na al'imam ibn al-qayyim al-jauziya shamsuddin abi abdullah muhammad bin abi bakar al-halabi al-dimashki allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan da yin wa basu manta ba har yanzu dai malin yana mana bayani a ƙarƙashin fasli fi ma fi shirki wa zina walliwati min alkhubuti irin bala'i da musiba da ke tattare da shirka da kuma zina da kuma luwaɗi da abubuwan da suke tattare da waɗannan laifuffuka da kuma waɗannan ƙazantu da wasu daga cikin bayi shaidan ya zamar da kafafunsu suke aikatawa Allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu a yau da izinin Allah za mu shiga ba sabon fasuli wanda wannan fasuli zai haska mana wani ɓangare daga cikin ɓangarori na zunubi wanda a baya mun yi bayani akan manyan zunuban da ke lalata tauhidi suke rushe rububiyya to ayo kuma malam zai tattauna mana bayanai dangane da wasu nau'ukan zunubai wanda su kuma ba sa lalata zunubi ai ba sa lalata tauhidi ba sa lalata rububiyya shine malam yace wa amma najasatu zunubi wal ma'asi amma kun ga najasan zunubi da najasa na laifuffuka domin duk inda zunubi yake duk inda laifi yake to kazanta ne datti ne najasa ne to ita najasa ko a yau da kullum a cikin rayuwa to iri-iri ce akwai karama akwai babba misali shirka akwai shirka karama akwai shirka babba bid'a akwai bid'a karama akwai bid'a babba kafirci akwai kafirci karami akwai kafirci babba duk waɗannan laifuffuka datti ne ƙazantu ne najasoshi ne dukkaninsu ana kiransu da azambu wal asa to waɗannan laifuffuka da waɗannan zinubai to kamar yadda muka bayani akwai ƙananan su to kuma akwai manyansu manyan soke ma zuciya illan da zai illata tauhidi da bawa yake da shi amma su ƙananan ba su kai gaski wancan illar kuma za mu zo mu ji daga mutum zuwa ga mutum yaya illan waɗannan ƙananan zunubai suke a gare shi malin ya ce fa'in na ha biwajihin akar su irin waɗannan zunubai za mu kalle su ne ta wata fuska na daban a yau fa'innaha la taftalzimu tankisar rububiya su irin waɗannan zunubai ƙanana to ba sa raunatawa su wargaza tauhidin rububiya na bawan da yake aikata su saɓanin waɗanda muka karanta a baya da cewa kai tsaye ga su laifuffuka ne to amma kuma suna lalata tauhidi suna ɓata alaƙan bawa da wanda yake aikata su da ubangijin shi mala ya ce wala su azzanni billahi azza wa jalla ko mai aikata irin waɗannan ƙananan zunubai to bai kai shi zuwa ga munan zato ga Allah Maɗaukakin sarki ولهذا لم يترتب الله سبحانه عليها من العقوبات والأحكام wannan ya sa Allah maraukin sarki bai sanya wasu ukubobi da wasu hukunce-hukunce akan mai aikata su ba misali waɗannan ƙananan zunubai a shari'a ba ambaci haddin da za a yi mai yin shi ba shine hukuma sannan ba sa wasu hukunce-hukunce da suke da alaka da wannan ba amma kaga zina da luwaɗi a yan sa ƙuba kansu ko ta waɗancan manyan zunubai ne za mu ji illan da suke yi ma mai aikata su amma ƙananan zunuban da za mu zo mu ji nau'insu a nan to su ƙanana ne waɗanda illansu kuma bai kai ga a sanya masa haddi ko wasu ahkam na musamman kamar yadda waɗancan suke da shi ba mun gano wannan da kyau yanzu misali wanda ya ce a'a yanzu ni bi ma yana da ahkam sosai kuwa yanzu kawo mazinaci ko mazinaciya ƙur'ani ya ce layin kihu illa zaniyatan ya ce iza a takun mantar daular dinahu wa hulukahu fa zauwi juhu yanzu mazinaci ko mazinaciya ba su da alhuluk kaga akwai ahkam jama'a mun fahimci wannan da kyau ku da duk waɗannan abubuwan da za mu tattauna su a gaba bi iznillah shine sai mala yake cewa marattabahu ala shirki irin hukunce-hukuncen da Allah maɗaukin sarki ya a kan shirka wa haka za istaqarrat ash-shari'a ala annahu yu'fa 'an an-najasati al-mukhaffafa to da wannan nema idan kana karanta masailul za zaka ga a shari'a an yi sassauci dangane da zunubai a dangane da najasoshi waɗanda suke ƙanana kan najasati fi mahallin istijmar kamar misali mutumin da ya je ya tsugunan ba haya ya nemi ruwan da zai tsarki da shi bai samu ba sai aka ce amfani da dutse ai duk wanda ya amfani da dutse wajen tsarki yana da yakinin ai najasan bata fita duka ba to wannan dan ragowar najasan da ke ragewa a dubaran mutum to wannan an yafe mashi sau da ya shiga halin yanayi kaga najasa ce amma wacce take muhaffafa sai ya zama an yi afuwa a kanta wa asfalul khuffi da kuma dattin da mutum yake takowa kasan huffin shi wal hiza ko takalmi shi ma wannan in ya zo zai salla da shi abinda aka ce kawai ya goge ai duk goge wanda zai yi akwai abin da ya taka bai fita bayi ma wannan shari'a ta riga ta yi rangwame a kan shi wa bolus sabiyyar rabe da kuma fitsarin karamin yaro wanda yake shan nono fitsari fitsari ne to amma karamin yaro da ake sha da shi nono ba a yaye shi ya fara cin abinci ba to wannan in yi maka fitsari to shari'a ta yi rangwame sai a yayyafa ruwa ya isa saboda irin yadda ake matukan son ɗaukan ɗa namiji a lokacin yana jariri an gano wannan ana cewa gashi shi yau ɗa namiji a kowa miƙo hannu haka ne amma lokaci in aka ce ya mace aka samu zuga ya ce to Allah shari'a Allah ya ɗaya ba Allah ya ɗaya ba <laughs> jawabin bai ce wadda da kyau wancan jahiliya ce take ta tafiya har yanzu to kasancewan jama'a suna matukan son haihuwa da son ɗaukan ɗa kuma yakan yawan tsula masa ta tsari to sai aka yi masa rangwami, ba sai sun wanke ba sai su yi ya faruwa kuma ya faruwa ba fa irin yadda mata suke a ɗan ɗibo ruwa a hannu a haka ba shi ba za a lura ta tsarin da ya yi ya kai lita nawa <laughs> mun gano wannan da kyau ku to sa ɗibo ruwan da ya fi wannan adadin sai a zuba shi ne heyafawa Allah maɗauki sarki ya samu dace wa ghairu zalika ma la yu'fa anil mughallaba irin afuwan da ba a yi ma najasa wacce shari'a ta kausasa a kanta ba yanzu najasa al mughallaba akwai jinin haila duk inda jinin haila ya taba an taba cewa kau da kai ko yayyafa ko kashi ko fitsari da sauransu waɗannan najasad ne almughallaba ba a rangwami a kansu to haka akwai laifuffuka manya wanda su ba da su ake yi ba mu yau za mu tattauna da abin da zai biyo bayan wannan karatu don gane da zunubai waɗanda suke ƙanana ne waka zalika yi ufa anis iri? ma la yi ufa anil kaba'iri to muddin in kun fahimci cewa akwai kankanan zunubai wanda aka najafa wanda aka yi rangwami a kansu ku to akwai kananan zunubai wanda su ma an yi rangwami a kansu ba kamar manyan ba me ake nufi da rangwamen ba fa an ce ka je ka yi ba fa za ka zo ka ji inda rangwamen yake za ka zo ka ci dan wani kare je ce to kaga alhamdulillah waɗancan dama ba na yi to kaga gar da Allah ya sa yau na halarci wajen karatun nan kaga waɗannan cin da an yi <laughs> rangwami to bari in taya abuna ba abin da ake nufi ba kenan dan kare zama karatun bai kai wurin ba wani ya tsinci wannan karatun a wani waje ce yawwa a kai sa muke son malaman nan da gano mana al'amara a'a ba abin da ake nufi ba kenan zaka zo ka ci wa yau fa li ahli tauhid mahad allazi lam yashawwibuhu bishirki ma la yu'fa liman laysa kazalik kaji inda matsalan take tun mutumin da yake da tauhidi tsantsan tauhidin da najasan shirka kafirci bid'a da son zuciya da manyan zunubai bai gurɓata wannan tauhidin ba to Allah madaukin sarki yana mai afuwan ƙananan zunubai Mana da zai aikata waɗannan ko ko bai tuwo ba Allah zai yafe mashi ila kun gane abin da nake nufi tauhidin shi na da ƙarfi tauhidin shi na da ƙwari bai taɓa shirka ba Bida'a, son zuciya da waɗannan abubuwan da ke gurɓata tauhidi bai to sai ƙananan zunubai sai suka haushe sai aikata su to Allah madaukin sarki yana mai afuwa da rangwame ma la yu'fa liman laysa kazalika irin rangwamen da Allah madaukin sarki bai ma wanda ba irin shi ba akwai wanda zai aikata ƙananan zunuban kuma ya je lahira Allah ya kona shi me yasa saboda tauhidin shi yana da rauni an gani wannan yasa duk lokacin da kaga mutane suna fada ana wa'azi akan tauhidi wai an matsa an matsa an matsa ba san me suke yi ba ne ai duk wanda bai karantar da al'umma tauhidi ba ya ci amanarsu kuma ya bata musu lokaci Allah madaukin sarki ya sauwaka mala yake cewa falolakiyar ƙiyar muwahidin ladilam yushir billahi shi'an albatta rabbahu da a ce mutumin da tun da yake bai taɓa shirka ba kuma har ya mutu a haka bai taɓa shirka ba ya je ya haɗu da Allah maɗaukin sarki bi ƙorabil ardi khataya da laifuffukan da sun cika duniyan nan atahu bi ƙorabiha ha Allah zai zo mai da irin shi na gafara ji inda aka yi rangomi ba cewa kai je ke ta yi ba in dai za ka je ma Allah maɗaukakin sarki ba shirka ba bid'a ba ka ba irin zunubi babu kaza ba kaza sai ga ƙananan zunubi sun cika duniyan nan fal da akwai inda za ka je ba zai kasa ba akwai a duniyan nan ba inda ba kasa. to a ce zunubanka duk inda ka je a duniyan nan sai an ga wasu in dai ka je ma Allah madaukin sarki babu shirka ba bid'a babu son zuciya sannan babu manyan zunubai to Allah madaukin sarki zai zo maka da gafara kwaton kwatankwacin wannan ana hadisi ne ingantacce limamu tirmidhi ya fitar da shi kowa ya san wannan hadisi Allah madaukin sarki ya samu dace wala ya hasulu hadha liman kafa tauhidahu duk mutumin da tauhidin shi ya samu naqasu to shi kuma bai samu wannan garaba san ba wa shabahu bi shirki wanda ya biya gurɓata tauhidin da shirka fa inna tauhid al-khalis alladhi la yashubuhu shirk la yu'fa minhu zambun mala yace domin duk tauhidin da ya zama shirka ta bi ta kanannaɗe shi to in yi zunubi ko ya zunubin yake Allah ba zai yafe mashi ba domin shirka kamar cutar sida ce wanda garkuwan jikin shi ya riga ya kare duk cutan da ta kama shi sai ta bayyana kuma sai ta mai illa to haka shirka take duk sanda mutum ya kama shirka ya rike gam to duk zunubin da ya yi ko murguda baki ya yi ko gwalo ko harara ko kirci ko yafici sai Allah ya kona shi alahira kan wannan an gano wannan me ya ja bala'in shirkan can amma in tauhidi na nan yan ƙananan zunuban da ba su shafi haƙƙin wani ba ko to Allah maɗaukin sarki yana kau da kai a kansu fa ya manu min muhabbatillahi ta'ala wa ijilalihi saboda mutumin da ya tsare baya shirka to zuciyar shi ta ƙunshi san Allah da kuma girmama Allah wa ta'azimihi da martaba Allah da girmama shi wa haufihi da kuma tsantsan jin tsoron Allah wa raja'ihi da kuma fatan ba inda zai samu nasara a rayuwar shi in ba wurin Allah ba ma yujibu ghaslu zunubi tuwon samuwan waɗancan abubuwa a cikin zuciyar bawa san Allah kimanta Allah girmama Allah tsoron Allah fatan samun nasarar duniya da lahira a wurin Allah waɗannan abubuwa ba sa samuwa sai a zuciyar da ba ta shirka ba ta bida'a ba ta kaba'irin zunub ba bin son zuciya duk waɗannan datti da ƙazantan babu to sai zuciyar sai ta mallaki waɗancan abubuwan to zuciya na mallakansu to su za a zama sinadarin wanke ƙananan zunubi gabawa kana yin su saboda tauhidin kawai sai zunuban sai su zube ba ma za su tsaya ba ana watsa kawai sai zube ba za su tsaya ba mala ya ce walau na ƙoradil arzi ko da zunuban na mutum sun kasance kaman turɓaya ne a duniya ba, na najasa dai za ta dinga tasowa tana tun karo mutuncin da ba masumi ba ne waddafi'u laha ƙawiyun mai tun kuɗe zunubin kuma sinadari ne mai ƙarfi falatas tasbutu ma'ahu ko da zunubin ya zo ma ba zai tsaya ba zai tafi shi sa idza masahum ta'ifun min ash ta an fahimta iza za ga in dai mutum akwai tauhidi a ran shi Allah zai wahala ta lalabuwan bata ta jashi tana yunkurwa sai ga tana tafiya da kanta sai ga tana watsiwa da kanta sai ga baya samun matsala ko na nan da can walakin na najasatu zina wal liwat ba ne ce najasan zina da luwaɗi aglazu min gairihima minan najafat to sun fi ƙarfi da kaushi da muni da illa saɓanin sauran najasoshi na zinabai min jihati annaha tafsidul qalb saboda ita zina tana lalata zuciya ne baki ɗaya. inda imanin yake zama take batawa kaga bai da makar kenan wa tab'ufu tauhiduhu jiddan sannan zina da luwaɗi suna lalata tauhidin bawa matuka nan da nan tauhidin zai lalace nan da nan kamar leda ne ka sa ta auta bayan zai za ta narke ba to haka zina da luwaɗi da maɗugo suke lalata tauhidin mutum nan da nan nan da nan kenan mazinaci da mai luwaɗi da masu maɗugo suna cikin bala'in da duk wani zunubi da suka yi yana nan kuma ta masa hukuma kan shi Wani haza ولهذا كان أحد najasa بهذه النجاسة أكثرهم ya ce to da wannan ne wanda ya fi kowa ɗiban kaso na irin waɗannan najasoshi shine wanda ya fi su yawan tattara dangogin laifi za akwai wacce tana zina kuma tana maɗo tana ƙarya tana sata tana cin amana kaga ta tattaro shuraka musibanta ya sha bambam da wanda kuma wata bata irin wannan gwargwadon girman zunubi gwargwadon bala'in da mutum yake afkawa fakulla kullama kana shirku fil abdi aglabu duk lokacin da ya zama shirka tarin jaye bawa to kanar hazin najasa wal khaba'is fihi akthar sai ga wancan kazanta da wancan musiba da datti to ya fi yawa tattare da shi wa ma kana azama ikhlasan kuma duk sanda bawa ya zama ikhlasin shi ya fi yawa tsarkake girman Allah madaukin sarki ya yi ƙaburi a zuciyin shi kanin min ha abadu za ga yana nisantar harkar zina da luwaɗi da sauran wannan abu nan da nan kun gano wannan da kyau ko nan da nan nan da nan zai nisanci waɗannan abubuwa kama ƙala ta'ala an yusuf siddiq alaihi salam kamar yadda allah ya ambata dangane da annabi yusuf mai yawan gaskiya ya ce ka zalika li nasrif an su'a wal fahsha ya ce haka muke tunkuɗe wa bawanmu na ƙwarai duk wani mugun abu da alfasha me yasa Ya ce, innahu min ibadinal mukhlasina so da yana daga cikin bayi masu tsarkake aqida tauhidi ibada gare mu to duk wani abin da zai yunkuro ya jashi ya fada ramin bala'i to wannan tauhidin na sai tun kuɗe shi daga wannan abu mun gano wannan ka kalla duk lokacin da ɓanna ya taso kana sajiya da ita wannan yana nuna raunin imanin kai a duk lokacin da ɓanna ya taso ya kake jin zuciyanka tana kyaman wannan abin to alama ne daga cin alamun imaninka na da ƙarfi an gane alama ne daga cin alamu za ga waka iya za ka yi sabon allah can baka damu ba za ka ji illin wannan abubuwan yanzu idan imaninka na da ƙarfi zai wahala ka riƙa munan da zato amma nan da nan ka ji kai babban abin da ma yake taso ma shine mummunan zato ga Allah mummunan zato ga bayan Allah alamar raunin imani ne ba baka da karfin imani sam amma idan imaninka na da ƙarfi duk waɗannan abubuwan ba za ka same shi to jama'a a karatun da za mu yi a gaba karatu ne mai matukan muhimmancin gaske wanda zai bayyana mana illan ishku fi zambi ka akwai ishk na soyayya idan mutum ya zama ashiki ga wata ya riga ya sallaba ko kaman zaninta ya gani ko tunanin suna kun gano wannan da kewa ya zama ashiki to ko wanda yake mazinibi irin wannan ishkudin za mu tattauna dangane da ashikin zunubi shi kuma wani bala'i yake tare da shi sai Allah kai makaratu na gaba subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum